الله الرحيم kuma والسلام على رسول الله barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na bilal bin raba wanda ya takofan marusa a birnin katsina a wannan yammaci na 26 ga watan ramadan wanda ya daidai da ranar 15 ga watan mars shida, wannan shi ne majalisi na biyar a jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan wata da albarka a kowace da al'arab yan ba ba a rabu da kafin yi lafiya a kan wadatar zuci da kuma hanyoyin samun ta mana yadda mutum zai guji duniya ya tsaya ya karanta neman duniya don ya yi da laya yanzu kuma ga wata ta'ala za mu tafi zuwa ga ainihin da suke magana a kan laya ku je akan yas'aluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدنيها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ta game da ranar alkiyama ayyana mursaha ko yaushe ne za ta tabbata yaushe ne lokacin alkiyama ka ce musu kullum na ma'aimuha inda rafi shi sanin lokacin da alkiyama za ta tabbata inda Rufi yana wajen ubangiji na Laifin yake da ya wakil ya illa huwa ba wani wanda zai iya bayyana lokacinta fi ala mana ranar alkiyama Allah kaɗai ya san lokacin da za a tashi alkiyama saboda haka shi ya sa. da mala'ika jibrilu ya shiga mutane ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan musulunci ya bashi labari ya tambaye shi akan imani ya bashi labari da ya zo ya tambaye shi akan alkiyama sai ce maka mal masulu an ha ya alama min asali wanda ake tambaya bai gube tambayar sani ba mana ni da kai duka ilimin mu daya matsayin matsayin wajen sanin yaushe za a yi tashin kiyama saboda layin jalliha layin jalliha liwaktiha illa huwa ثقلت في السماوات والأرض خفي علمها على أهل السماوات والأرض waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa ba su san lokacin ba a kone hadisi mai rauni da da ake rainowa da ake rawaituwa ta ta koma sa'atu ama alfai alƙiyama za ta taya shekara ta dubu biyu su da ta wuce in ma dai ana nufin hijiri ne shi ma ƙarya ne saboda layi jari'a ne wakati ha illa huwa ba wanda ya san lokacin alkiyama ko shi Allah shi shi kare ina fatan mun gane amma la ta'tikum illa fakta la ta'tikum ba za ta zo muku ba illa fakta sai ba da ta mana alkiyama za su zo ku a ba da ta ne shi ne ma'anar la ta ajikum illa ba da ta ne yin alwala ka an da kafiyar an ha suna tambaya ka kamar ko kai ka sani lin na ma'ayin wa'in da ba A ce wasu ilimin ta a wajen allah yake walakin na aksarar na la ya'lamu yawancin mutane ba su sana ya zo a cikin hadisi cewa duk mutumin da ya mutu duk ya ta ɗaya saboda ba wani aiki da mutum zai su kayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa idan bawa ya zamanto yana shirin tafiya lafiya yana barin duniya Allah zai turo mala'iku wanda zai dausu iya ganinsa shi ne kalla iza balagati kalla iza balagati tarafi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ألا يتكلى إذا بلغت الكراكي كشي مسلم إذا ريزوا مقوبر منه wakila man ra a lokacin za a fara cewa ina ya kamata a ji ainihin kawai da wannan asibitin ƙwararru ya kamata a kai shi in yana da kuɗi a ce a kai shi london ko a kai shi india ko kuma a ce ba a kai shi egypt saboda akwai ƙwararrun likitoci a can amma shi mara lafiya wa zanna annahun fira shi ya tabbatar mutuwa ne shi yasa da yawa za ku ga mutum za a ce za a kai shi asibiti sai ce da kun akwai akwai matar da na sani tana rashin lafiya mutum da ya ce zai kai ta asibiti ce kai akwai ta kari ya dace sai ta mutu a mota kafin a su. saboda akwai abin da mara lafiya wanda yake cuta ajali yake iya gani saboda idan ya zamanto cewa mutuwar ta matso mala'iku za su zo majjal basa mana iya gani ba zai ga ƙarshen su ba sau da ku ta magana zewa shi ya san abin da yake gani shi ne ma'ana wa zanna annahun fira wal tabbati sa'u bi tsananin ƙarshen rayuwar duniya ya haɗu da tsananin farkon rayuwar lafiya shi ne matsar wal tabbati sa'u bi ila rabbika yawma idhil maka. ranar ba ba za a tafi zuwa ga ubangiji Sau da haka waɗannan mala'ikun idan suka zo su ne za su bishari ina fatan mu gani kamar yadda Allah ya ce tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun saboda haka manzanninmu da muka aiko su ne za su ashirin su wani lamun farikun ba sa sakaci saboda haka yadda Allah ya tsara musu ɗin nan sai su ɗaukira mutum yadda Allah ya tsara shi ne mara wahun lamun farikun a suratu sajda ya ce kul ya tawaffakum mara kul ملك الموت الذي وسل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وسل بكم ملائك دعك وسلتهم شنو ذاك الكلام ملائكة دعك وسلتهم shine ba babu sunan shi babu wani hadisi da ya tabbatar da sunan mala'ikan da aka wakilta muku shi ne zai ɗauki rau kuma zuwa ga ubangiji za ku koma idan mala'ika ya zo ɗaukar rai in ya zama to mutumin kirki ne sai a ɗauka cikin sauki shi ne ma'anar wannan shifa da shifa idan mutumin banza ne sai a ɗauka da tsanani والنازعات غرقا ko iya mutuwa ta zama tana hannun Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya iska, ya cancanta abota masa kuma ya kai ya zama al'azizul ghaffar mabwayi ya kai ya zama al'aha, wanda ya rijayi kowa ya fi ƙarfin kowa شيء تعطوت الواقع هايتي فلولا إذا بلغت الحلق فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلق to ina ma duk idan rai ya zama to ya zo hulkum saman makogon ba an tuni ne tan zuru a lokacin kuna ganin mara lafiya inda ya haku wani abu ne ka ku da shi mana na karanta bayanin ɗan gwate lokacin da wani ɗan uwansa ya kusa mutuwa likitoci suka ce masa waje mutane da awa kaza duk kudin dan wata kuma ba kudin da zai iya ba su ya zama turan ya tsaya lokaci ya yi so kaga wannan yana nuna kudura Allah tuntuni annabiyu ummi annabin da bai iya rubuto bai iya karatu ba ya Allah ya turo shi da wannan tarci una ha kun kuntum sabiqin ku dawo da shi dai da gaske kuke kuna da wani kuma ku da shi saboda haka Allah al-qahhar ne kuma daga cikin kudurar da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna sai ya zama to shi ma ba wanda ya san inda yake ba ka san inda yake kowa dole ya yarda akwai rai amma ba san inda yake ba wai tsalunaka wa yas'alunaka 'anil ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الرسل كم بيت كما جرى تفسيري الأمر أبي جناني وقيل ما لا كباس كالكأني لكن إذا كزار رمتون إن متمن كلكي ne sai a yi sama da shi shi ne ma'anar kalla inda kitaba labaran lafi ilmiyi kuma adira kama ilimin kitabun marko idan ko mutumin banza ne in an yi sama da shi sai a cikin buɗewa shi ne ma'anar la su fatta hulahun abuwa bu sama'i saboda haka ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba sai a dawo da shi ƙasa shi ne ma'anar kalla inna kitabar fujjari lafi su ce wata biya ce da ake ajiye rayukan mutanen banza Allah ya sa kan rayukan musu wajajen idan aka zara tun, ba wani abu da za a iya yi wa mutum fiye da arfe shi wanda shi ma magana ce wacce ya waje wa mutum ya ta ƙwar'ani ko da arme ne shi tuntuna Allah ya ce sun ma'amata hu ba a kubarawa sannan idan ya kashe ɗan adam ba a kubarawa sai a tona ƙasa a saka shi har yanzu ko a samu wani solution din ba ko da indiyawa ne suka kona mutum ƙarshe to ka ina za ta ƙasa kaga da ya zama sun mamata hu ta ɓarau idan aka saka shi a cikin kabari kabari zai mai wata mata wata wannan matar da kabari zai yi kamar da ya zo a hadisi hatta ta abu hatta ta kai a wula uku har sai haƙarƙarunsa su saba da suna kuma har yara bayan nan idan aka gama rike shi aka turbuɗe shi da ƙasa duk wata gaba da aka gani sai an toshe shi wani mai kudi ya ce mun wallahi shi yadda ya dawo daga rakiyar duniya to wallahi wani abokin su da ya mutu aka ji aka rufe shi kawai yadda mutane suna ɗaura hannu a kan kamarin shi ita ne duniya ba komai ba kawai da haka idan ka tsalli kawai yadda ake zafi yanzu a ce ba shi kaji kawai a saka ka kabari a dama da ranka ya zai zama ai na ga fatar ka koma ƙasa. yanzu ne ka duba zafin nan yanzu da za a ɗauke za a ɗauke wuta ka duba yadda zamin zafi ga ta ga ga manyan kofofi wajen guda goma a nan masallaci saboda haka mala'iku guda biyu za su da sunayen su makasan sai a hankali ɗaya sunan shi munka ɗaya kuma da ke wanda dukkan su sunayen guda biyu ko kuma larabci daga kara ne mana abin da ba a san shi ba ko ba a saba da shi ba ɗan zuskan ne kamar rabuka wa ma dinuka wa ma za ta kuma fi azar rasulun da bai kuma Ne addininka waye ubangijinka me za ka ci game da wannan manzan da aka aiko mu bai ka ci tambayoyin ba kawai in dai kai mutumin kirki ne يثبت amanu bil qawli بالقول الثابت hayati dunya wa fil akhirah Allah zai ce mace ka kaba da amsa idan ko mutumin banza ne ko ka haɗa cewa zama abdu zuwa ƙarshe da rabo shirman da yake ciki ba za ka iya amsawa ba wai zillu Allahu zalimina wa yas'alu Allahu ma yasha gwargwadon yadda mutum ya ba da amsar tambayoyin nan gwargwadon yadda mutum zai san matsayin shi in mutumin kirki ne to kabarinsa zai zama dausayi daga cikin dausayin aljanna za a buɗa masa ta inda zai dinga samun rama aljanna idan mutum mutumin banza ne to kabarinsa zai zama rani daga cikin ramukan wuta saboda haka zai fara kaduwa da bala'i haka za a ci gaba da zama kowa zai ci gaba da zama har zuwa a yi musamman wacce ita musamman nan allah ne ya sassan da la'ayi ta farko kenan wacce kowa zai mutu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kusa saboda yana cewa kai fa al'umma ku sahibul qarin adil taqama al-qarna wa hana jabhatahu wa aqza sam'ahu yantaziru mata yu'maru fa yakhayyahu anan sautar ya ce ta ya zan ji daɗin duniya ta ya zan gole alhali mala'ikar da aka wakilta ya musu kawo ya rike ƙama ya yi haka da kanshi yana sauraro yana jira a bashi izini kawai ne kama mu yanzu mun zo bayan shekara dubu da ɗari hudu amma kuma shirin golewa suke wasu neman duniya masu shi ɗin zama da shekara dubu ɗaya ɗari hudu a nan sarkar da ce ba zai yi ya ji daɗi ya sake ba tun da already ƙahon da za a busa yana hannu ba wani ya rikewa ba ma har ma yi haka saboda yin mutum zai rusa kawo sai ya ɗan ji kufar da kanshi ba iya wannan ba ma ya ma kawai a tsaye yake kaga da alamar shi mala'ikan ma ba wata ibada ne ke ya sallah kawai idan haka dama aka halice shi tunda yana rike da ƙaho ne ma da yana ibada ce ba ni ta motsawa ba tunda nan kusur ya ce yana rike da shi kuma an yi haka shi ne mana wahana jabhata saboda haka in aka yi sannan kowa zai mutu shi ne mana wani fikata suri ونفق في الصور fi من في wa man في الأرض illa man sha Allah. فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ويوم ينفخ في السور ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إذا أكا بوسى قهو الله يسير كوازي متوسي ولا الله يسير ولا الله يسير أكا فكروا لي جداما دما لما يسكي أما نفكر دنا كرم سواري تشيني ما تبع الجنة لكما ولدان المخلفين يا عند الله على الساعة الجنة وكل أتوب إلى خير kowa zai zo a matsayin ba kowa ba a kaskance kowa zai yi saka Allah wata rance ba da tana tabawa jami'a za ka dinga ganin dutse wani wata tana wa jami'a kana zaton cewa tsandararren abu ne amma tana tafiya kamar yadda yanzu zai yi tafiya saboda kowa zai mutu har wanda ya rusa kawon magani bayan nan kowa zai ci gaba da zama a kamar ya zo a maganganun malamai cewa shekaru a ta'in ne za a yi kafin a yi saboda haka shekaru a ta'in ya zo a hadisin abu huraira tsakanin musa ta farko zuwa ta biyu arba'un ne arba'in aka ce da abu huraira kwana arba'in sai ba zan faɗa ba a wata arba'in ba zan faɗa shekaru arba'in sai ba zan amma dai malamai sun ce shekaru arba'in ne jalalai ne da wasu malaman tasiri sun faɗa saboda haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun ma nufi hakili ukra ta idan ya kiyamun yanzuru sannan sai a yi busa ta biyu kowa za ka gan shi a wato kafin an yi fuskacin biyu kowa sai ya zama kasa sai yan kaɗan da allah ya ya rubuta A kone malamin mu a madina da ya yi hira da masakar kabarin a ya ce maka duk wanda ya yi wata shida a kabari to ba abin da ake samu a cikin sai wani abu kashi ne a baya ya ba haka shi kadai ne a ba ta ci ba mutum zai zama kasa shi yasa ko da kafa ma ba a su a sa kaya saboda da kafa nan da Allah ya ce a sa in za a raka mutum kawai daraja ɗan adam ya hawa abin da take da shi ba ta da amfanin komai wato abin da zai ƙara nuna maka kudura Allah shi ne shi wannan ran ba a gani shi amma duk jiki shi ke tuya shi shi yasa in dai Allah ya sa aka zara ran to ko ina zai lallace ka duba iya wannan ma ya ce nuna maka girman Allah abu ne wanda ba a ganin shi kuma dole ka yadda akwai shi wani laftara a biyu yana koyar da geography ya ce duk abin da baya gani shi bai yadda da shi ba sai ɗalibi a ɗaga yace ya ce sadiyo sol kana da ya ce ne eh. yace kana gani shi ce ba a gani shi ce kayan da shi ce ne eh. malamin shi mu shiru saboda aka duk cikin mutum zai lallace wannan gurin idan aka yi idan aka yi busar ta biyu yadda malamai suka ƙara bayani za a yi wani ruwa to kowa daga nan zai tobo sai mutane su tobo kama bada'ana awwala khalqi nu'idu kamar yadda muka bayar da halitta haka za mu dawo saboda haka idan ya zama cewa idan aka yi wannan gusa kowa za a tashi shi yadda aka haife shi kowa za a haife shi karara kowa za a tashe shi tsirara kamar yadda aka haife shi tsirara kowa za a haife shi da roƙar shi maza kamar ba a cewa muskaciya ba kowa za a tashe shi ba ta takari shi ta raina Allah ne wani ya zai ce maka wai zai ci mogalin ɗinka a yankin shi Allah wannan asalin raina Allah ne kuma mutum ya zai iya yadda da wannan ma in dai yana da ilimi ya zama tattiyar mushrik ya zama kun arabi saboda ya karyata hadisa annabi sallallahu alaihi wadda da suke nuna cewa kowa tsara za a karshe shi hanna na aisha ta tambaya annabi sallallahu alaihi sallam to ya za a yi maza da mata a wannan rana ya ce mata ai al'amarin ya fi karfin wannan idan ka ga ana sha'awa ai ai an samu dama ne yanzu koranka ne ba su ka sha'awar matar kawai shi ne da firamare ce zin da ra ajiye wuta a samu wanda ya fi kowa iskanci a duniya a saka mai jarabar din mazan duniya a samu mace mai tsananin kyau a ce masa ga ta in ka zina da ita ga wuta za a jefa ita sha'awa ba za ta mutu haka shi ya sa idan ya zamanto cewa idan ya zama cewa aka zo ranar alkiyama ba wani maganar wai namiji da mace Da haka za a je a tsaya a sha rana ranar ta zo ƙasa sosai ga kuma yinin mai tsawo ko inda yawan inda rafika ka alfi sanacin mimma ta hoto yini ɗaya a matsayin shekara dubu ko kuma kamfina alka sana shekaru dubu hamsin mutane za su sha wahala za su shiga tsanani saboda haka sai a fara tunanin ya za a yi a lokacin abin da ake nema kawai shi ne a samu wanda zai yi ceto a yi misali ba wa a shiga aljanna saboda haka sai a tafi wajen annaba adam a faɗa wa annaba adam cewa kai ne wanda allah ya halice ka da hannunsa kuma ya sa mala'iku suka maka sujjada a gama yi wa annaba adam kirari amma sai ce ina ina da zunubi daya ina jin kunya Allah wato za ka gane yadda annabawa suke daraja Allah amma mutum ya yi ta'asa ya yi ƙarya ya yi ƙage ya ci naman mutane amma wai yana jira wai a je jira yake a je lahira ma ya shiga aljanna wasu ma shugunan yan iska ne kowa ya san iskancin da suke a tarihin amma suna raba aljanna amma ka duba ka ga shi wannan annabin Allah ne zunubi ɗaya amma yana jin kunya ya je nema alfarma a wajen Allah amma shi wannan wani ma a tarihinsa an san ba mutumin kirki ba ne amma yana raba aljanna haka wannan asalin raina Allah ne yanzu ka duba annabi Adam zunubi ɗaya in na dafa annabi Nuhu shi ma ba Allah ya ba zaɓe ce an yi maglubun an ya Allah an rinjaye ba abin da zai iya yi wannan annabta da ka da wa'azi a nima gulubun an fi ƙarfi na fanta ce ka kawo ɗai shi ne ba ka ruwan tufana duk wanda ba su imani da shi suka halaka amma wannan ruwan tufana kuma waɗanda ba ka halaka ba musulmai ba ne amma wani yana cin kunya Allah ba zai iya zuwa wajen Allah ya nemi alfarma ba A ya kamata kowa a cikin mai suka ya waje ba kowa a cikinmu ya ji tsoron haɗuwa da Allah in dai mutum zai yi zunubi ɗaya kuma zunubin nan fa an gafarta masa tunda shi annabi annabi annabi annabi adam fatalaqa adam min rabbih kalimati fataba alai ya fa an shi tsoron shi amma ko yana jin tsoron shi ranar kiyama sai a tafi wajen annabi ibrahim a ce kai ne daɗin Allah a masa kirari sun ce ina yana taɓa yin ƙarya guda so da, ka ina jin kunya Allah zan iya zuwa da nemi wani abu ba duk kuma ƙaryar da ya mu a wajen mu ma ba ƙarya ba ce matata matarsa ya ji tsoron kar wani mushriki ya zake mata ya ce ya uwar da shi don ya nuna musu na ƙasar. gumaka da bauta musu ya balla ɗaya da aka zo ya babballa su da aka zo ya ya ce babban su ya balla su kada bal fa'ala mukabirun hada fas'aluhum in kanu yanfiqun na uku kuma an zo za a fita za a fita a je bautar kunki za a je wajen gumaka ba a so je su mai da lafiya kafin na aiki abu ne ma wanda duk mutum yana da zuciya duk aikin lada ne ma za su yi cewa amma yana jin tsoron Allah sai a ce bari a je wajen Musa a je wajen Musa a yi mai kirari annabi Musa a yi masa kirari a yi masa kirari kai ne wanda Allah ya magana da kai Musa ne ce ai na ta shari'a kaduwa shi ma fa an gafarta masa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli aka fara lahu ya Allah na zalunci kaina kamun gafara sai Allah ya k'a ma. amma na jin tsoro sai a je wajen annabi isa sai a yi roƙe shi sai ce ba zai iya zuwa amma a hadisi na ta ce shi annabi isa ba zunubin da ya fara ya yi wani wanda ake cewa ya ce an bauta maka da inganta kuma ka kalla ai ba ne kanta ba so da ta annaba duk su suka aikata shi kuma ba shi ce a bauta maka ko mai kira mutane zuwa bautar ka ko ma kulki lahu illa ma ne ku zuwa rabbi wa rabba ba abin da na tsaya na sai abin da ka umarce Shi ne su bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangiji su sai a ji wajen alaihi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu mai ce shi ne da wannan cutar, wannan ita ake kira a tun uzma to shi ma annabi sallallahu alaihi ka duba kaza idan za a gane wasu sirrai na Allah shi ma fada zai je yin cutar ba wai nan ba wai cewa kawai shi ke nan ku zo ba ko fa da ya faɗi ya fice da akan shi shi ma da ya sujjada sai da aka koya mai wasu kalmomi na ya Allah wanda bi ma su ba a lokacin za ka ga mutane da yawa sarai Allah in banda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah da kuma darajar shala da tilma wannan shirkar da ake da tuna an halakar da mu shi kanshi annabi sallallahu alaihi sai ya dade yana da kufi bayan ya daɗe a tukufe sannan sai a ce ya Muhammad fara daga kanka mawani ya ce maka wai idan ka karbi tsarikar tijjaniya tsarkar ma yan aljanna ne ma mata hudu ka aura dangin su duka yan aljanna ne wala wannan raina allah ne bai kamata kuma ka kalli wani banza yana faɗa irin wannan ka dinga dariya ba asali raina allah ne wannan in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama cewa wanda ya fi kowa daraja a halitta da sauransu ya zama cewa ceto ma a yi hisabi ba wai ya saka wani fa'ar janna ba a yi hisabi kowa ya san kanshi ba shi da direct offer sai an koya mai wasu abubuwan ya faɗa kuma in ya faɗa ɗin ma ba direct offer ba ne sai ya daɗe a duk kufe kansa a ƙasa sannan daga baya za a ce ya muhammad iya ku a haka kai kafin kuma ya yi roƙon kamar yadda hadisi ne nuna sai an koya mai abin da zai faɗa sannan bayan an koya mai kuma sai ya daɗe kansa a ƙasa bayan ya daɗe ne za a ce iya ku a haka daga kanka sannan za a ce to bismillah sannan ne zai gabatar da application din shine wasar tota yi tambaya abin da za ka tambaya za a baka wa tusma faɗi abin da kake so za a saurare ka ka ji ba wasu ba su shafa sannan sai a yi ceto in aka yi ceto shine za a zo a raba takwas amma mulkokin kitabahu biya yini ka ka yi hasabu hisabai ya tsira in an ba ka littafin ka da hannun dama to za a maka za a tattaba maka kuma ba da ake yi nan sarkar ya ce man nuki sadika ba wasu duk wanda aka mai hisabi aka fi diddigi wajen yi masa hisabi to sai an masa azaba duk wanda aka yi masa aka fi diddigi wajen yi masa hisabi to sai an mai azaba ta ce a ah, na isa ta ce ba Allah ya ce fama manoke kitabahu biya ne ne fasau فيتاب سوف سوف يأتوا يتراوا يتي ذلك العرض أتي مالا موتا موتا كاي كذا sai a tafi 2023 a tsallake 2021 da 2022 sai a 2026 ma januwari akwai lokacin da ka yi ka. amma su ma ka yi kaza to wannan shi ne har a ɗan tattaɓa amma duk wanda za a bi a bi a mai misali to sai an mai azaba ba wanda zai sha saboda haka idan aka zo aka yi misali ranar alkiyama za a zo da jihannama tana da linzamai guda dubu saba'in kowanne guda ɗaya mala'ika dubu saba'in suna jirgin haka baka isa ma ka kwatanta girman ta ba ita ya girman ce mala'iku biliyan hudu da wajen ɗari tara kusan mala'iku kusan biliyan biyar suna janta to mana ko mutane biliyan biyar ne suke janta ita ya girman ce lalle na ce muku a nan ya ce akwai mala'ikan da aka ce ba da labari tsakanin nan ɗinsa zuwa kunnan shi ya ce shekara ɗari biyar to ko shi kada aka ce na tafiya girman ce iya hadisai uku idan kai nazarin su da kyau za ka gane ranar alkiyama a bas wannan hadisin da yake nuna yawan mala'ikun da suke jin nan. sai na biyu shine idan ka kalla kawai cewa saboda tsananinta da fitinar da kake cikinta har sai ta tashi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu labaqaytum kathiran wa labaqaytum qalilan inda kun san abin da na sani to da dariyar za ku iya kaɗanci da kuma kun yi kuka da yawa ina yawan maimaitawa ina cewa mutane da yawa ba su yadda da ranar lahira wallahi musulman mu da yawa ba su zama su a kai ranar lahira ba na rantsi da allah wanda ya yadda a kai ranar lahira ba zai sa biyu ya cuci wani ba na rantsi da allah wanda ya yadda da lahira cikakkiyar lahira ba za a ba shi kudin talakawa ya ɗebe su ya kai su ba allah ba zai haka ba yana shakka ba zai yi kudin da aka ware za a yaƙi boko haram ko bandi ka kwashe su kai wani abin da su ba ba zai wawa ka kudi karba wa mutane ka kwashe su ba wallahi in mutum ya san allah ya san lahira ya yadda zai haɗu da shi malam wasu ne a tsira shakka in mutum ya su da lahira zai ce ya yi imani a baki amma a hakikalin gaskiya wanda ya yi imani da allah da ranar lahira ya yadda akwai misali to zai iya kokarin zinuban da suke tsakaninka zai fi taɓaita a tsakanin shi da Allah amma zinuban bayi waɗanda ya sun za su iya zama masa ku zai ji tsoro saboda haka idan aka zo aka zama hitabi za a hitabi har awaki ma sai an yi hitabi su mai kaho idan za su cutar mara kaho ba ta rama ba za ta rama sannan sai a ce su zama ƙasa sai a ce su zama ƙasa sannan kuma sai a zo sai a ce sai a zo sai a ɗauko wuta sai a yanka ta a ɗauko mutuwa sai a yanka ta a ce da ‘yan wuta ce a ci gaba da rayuwa ba magana mutuwa kuma yan aljanna a ci gaba da saboda haka wana da ashabul jannati ashaban nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan dan wuta da su kira aljanna sai su ce musu mu dai mun samu ɗan aljanna da su kira ɗan wuta su ce musu mu dai abin da Allah ya mana alƙawari mun same shi gaskiya kuma kun same shi gaskiya sai ce eh fa'azzana mu'azzinun bainahum Allah anatullahi sai wani mai yau kuwa ce to Allah ya tsinewa a zalimi wana da ashabun nari ashaban jannati an asibu alaina min almai aw min ma razaqakum Allah su kuma yan wuta za su kira yan aljanna su ce ruwan nan da Allah ya ba ku ko abincin da Allah ya ba ku to kudin turo mana wani mana sai ce inna Allah haramahu ma alal kafirin Allah ya haramta waɗannan abubuwan su kafirai saboda haka yanzu muna gidan duniya lokaci ne na aiki akwai ranar da za ta zo lokaci ne na takanya amma babu maganar aiki shi ya sa Allah subhanahu wata ala ce walakin akthara an-nas yawancin mutane masu sanin ta la قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم ce da يكتب أنم صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ففدا mutane ni ba abin da zan iya yi wa kaina na amfani ko kuma na cuta ba zan iya cutar da kaina ba zan iya amfana da kaina ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya duk abin da kuka gani tare da ni ina tafiya ne bisa kaddarawar Allah ina tafiya ne bisa abin da Allah ya hukunta mu amma ba ni da iko akan komai saboda haka wasu suna ganin kamar na tsotsu ne in aka ce kakkaro ya Allah su kalla to wannan magana Allah ce yace wala kuntu a'lamu al-ghaiba la tasdaqtu min khair inda ni na san gaibu to da na yawaita wa kaina alkhairi kuma matsayin su ko ba wani abu mara kin da zai sani kuma abubuwa da yawa sun nuna bai san gaibu ba wani lokaci ne mafi tashin hankali da annabi ya shiga a rayuwar na lokacin da aka zargina na na isha da yanzu dan Allah ɗin mutum ba yana da kwanciyar kai ba iya wannan kisa aka ɗauko masa ba a kai ji a nan sosalar mai san gaibu ba ya yi kwanaki a cikin tashin hankali ita ma tara ne da a cikin tashin hankali inda ba za a ce wasan kwaikwayo ba ne kuma ta ina zai zama ko kwaikwayo a ce mutum ya shiga cikin tashin hankali har ya daina tausaya wa matarsa har ya koma da ita gida duk wanda yana nuna shi bai san gai shi yasa ya ce wa ma masaliyar su'u kaga a su'u har wannan ɓatarar da ya shiga ciki shi ma su'u ne haka kuma akwai lokacin da aka yi ta neman wani abin kwalliyar na na aisha aka yi ta neman shi a shi abin mara kumi ne ya gani shi a gano da bai san gaibu ba na ba ne. amma allah yana sanar da shi abin da ya so na gaibu alimul gaibu fala yubiru ala illa man saba min rasulin innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi in ana illa na nadhirun ni da kuke gani na kawai mai gargadi ne wa bashirun mai bishara ne liƙaunin yu'minuna ga waɗanda suka yi imani na'am هو الذي خلق هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى غشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين shi wallazi khalaqakum min nafsin wa'ida shi Allah ɗin nan dai ne wanda ya halarci ku min nafsin wahidatin daga rai guda shi ne wa Adam wa waj'ala minha ha? kuma daga jikin ran ya ciri abokiyar zama aka tare haka karsa guda ɗaya aka halicci matan shi ina fatan mun gane kaga bai ba da ƙasa haka halicci ta bakina liyaskuna ilaiha domin ta zai masa kewa domin ya samu natsuwa da ita kaga duk da ku kake zaune da ita in inda ya zama to ba ka samun natsuwa da ita kullum kuna cikin bala'i su zama da kewa ba ta da amfani saboda manyan daga cikin babban dalilin aure shine liyaskuna ilaiha in ka shiga ta rai da kajin gida za ta lalabe ka kalan mata ta sha lokacin da ya sadu ta ita ta hamlan khasifa sai ta sai ya zama to cewa sai ta yi ciki ɗan ƙari farkon ciki kenan sai ciki ya ƙari famar rasbi famar ma'anar ma'anarsa shi ne sai ta ci gaba har cikin ya dinga girma falon ma asala da cikin ya yi girma ya yi nauyi a Allah farfahuma fadan ma asqalab ya nuna ciki yana yi wa mace nauyi sau da aka ce ma malik da wasu malaman suka ce in mace cikin ta ya kai wata shida to ba ta iya kyauta da dukiyarta da sama da wani obatiri ba saboda ta shiga wani yanayi tunda Allah ya ce falon ma asala da'awa a fa rabbuhuma sai suka roƙi Allah ubangiji su لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا إن دي كبام ملكاتي لنكونن من الشاكرين زعم زمن بسوء أن بسكي بوديا يفعل إيه فلما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعلا له فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفرا ولا أنفسهم ينفرون falon ma an tagu masu lokacin da Allah ya ba su ta cikakke ji alalar shuraka a kima a tagu sai suka sa wa Allah abokin tarayya cikin abin da ya ba su shi ne ba su danganta sunan izuwa ga Allah ba sai suka kira shi da sunan wani daban abdulharis ko wani abu makamancin haka fata'ala Allah wa ma shirkun Allah ya girmama ya ɗaukaka game da abin da suke yin shirka da shi game da abin da suke yin shirka da shi ina ta mun ne a takaice wasu malaman suke cewa wai asali wannan ya faru ne ga annaba adam lokacin da hawa'u ta dauki ciki sai suka dinga mutuwa sai shi ya zo ya shiga ya zo musu magana ya ce yawa wa magana ce idan kina so dan ke zauna to ku haɗa shi da sunana ku kira shi abdul harith jirayi to sai annabi adam da hawa sai suka yadda da wannan sai suka kira ɗan da abdul harith jirayi to shine Allah ya yake wannan bayani haka malaman tafsiri da yawa suka fassara amma gaskiya abin da ya fi inganci shi ne magana su al'alama abdurrahman sa'adi da wasu malaman tafsiri cewa farkon iskar a kan annabi adam magana amma ragowar isa, Allah yana bayani ne akan wasu daga cikin abubuwan da ya kare su suka roƙi Allah ya ba su ɗa kuma da ya ba su sai suka haɗa Allah da wani a cikin ɗan ina fatan mun gane fata'ala Allahu amma kun abin abubuwan da ya zama cewa suke shirka da shi na Allah ya yi shirkuna ma la ku shay'a yanzu ya za su haɗa Allah da abin da baya iya halitta komai wa hum kun su su ne ake halitta wala yastati'una lahum nasra su kuma waɗannan gumakan da kuma abubuwan da ake haɗa Allah da su ba za su iya yin taimako ba wala an kusa wuyan sun kuma ba ya mace ke makon kansu ba wani ta da wani wa in tabi un ilal huda la ya tabi unkun sawa un alaikun a da'autun hun an an tun sami wa in tabi un ilal huda inda za ku kira su zuwa wani abu da zai amfani su su waɗannan gumaka ba su yi amsa muku ba sawa'un alaikum ada ma wa sami samitu da ku musu magana da ku musu magana duk wasu daya Allah ya ba mu da cewa saboda haka ta waɗannan ayoyin a da ya fi inganci shine ba a kan annaba adam ragowar suke ba a kan wasu daga cikin zuriyar ɗin farko a kan annaba adam ne Allah ya halicce shi ya kuma sanya mai mata amma maganar wannan shirkar da suka yi wajen sa suna shirkar tafiya wannan wasu daga cikin zuriya na ba'adar ne suke yi kuma annabi ba zai yi irin wannan ba wannan shi ne zancen da ya kai inganci allah ya zama ya wani an suka kula da mara'i akwai waɗanda suka tambayi littafin manyan matsalolin aure a su za a iya samun shi yanzu insha Allah ta'ala da littafin eh, tarihi a nan sallallahu daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin bada shi ma shi Allah ta'ala da za a iya kama shi Allah ya ba mu ba. ga mutumin da ya taɓa zuwa hajji ko umara ya koma ɗaya daga cikin daga ciki da ya koma da kuma ya ba bukata kudin na za ka ke so ya ci ya eh, to ya za a yi ba bukata a fili ci. yanzu ka kai sadaka miliyan takwas ai da wuya ba ka shiga aljanna ba za ka iya zuwa hajji ba ka shiga ba ina ma ba a na kace gashi daga bayan har zuwa magarci zahiri akwai mai tambaya wannan kuma matsala ce ta da ba ba ita muka magana a kanta ba mutum ya ce ka ba ni da annabi muhammad ko kuma bijayi sayyidin wa'a salli ala sayyidin wa'a فاغفر لنا يا ربنا بجاه سيد الوعد ina fatan mun gane shi wannan matsala ce wacce da yawa daga cikin malamai suke ganin ba a neman ne da wani amma ni ba na sanar kyawa a kai saboda akwai ruwa ya fi aka rauto daga imam ahmad yana ganin ya halatta mutum da ce a ba ni dan annabi da aka ni inda rage tsama ɗaya shi ne abin da ya fi shi ne karar mutum ya faɗa amma in ya faɗa ba za a aikata shi mutum da yana da ba na yi cikakken bayani a littafi na mai suna fatoyin aƙida da da hajji akwai fatoyin da muka amsa yana na a wasu wanda yake san ƙarin bayani zai iya duba na ba kuma tsara kafin da kai kwana uku kafin sallah akwai malaman da suka halatta ni dai na fi gamsuwa mutum ya fitar a daren sallah zuwa kafin a fita yi saboda kamar yadda in ka duba littafin mu yana nan manufofin shari'a musulunci mun kawo manufofin zakafin da kai a cikin littafin shi ma wanda yake so zai iya dubawa daga cikin manyan manufofin zakafin da kai shine domin ta cike na ƙasin da kake da shi a ka. to wata gama azumin ba kuma ka fita a gan an sake samun wani short comment din da ni zaka ci ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Wani mutane suna ta tambaya yau da za a raba tafsi a ganin ku yaushe za a raba tafsi na ranar talata so yanzu abin da muka rage darasi biyu ne za mu gobe za mu ci ai ba tausaya mu na bar iyali wata ɗaya ita ne bara kwana arba'in ne a london sai da ne idi sai da na ja idi sannan na da amma dai ba zan ja idi a kasa na ba subhanaka allahumma wa a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne.